ina roƙon Allah subhanahu ta'ala yan uwa da annan da masu ji da waɗanda labari ke kaima saboda Allah a zanka fahimta ta basira a daina ɗingiza wuta da hurata cikin maganganu da mai da bayani cewa an ci zarahin gwamnati an ci zarahin wani an wawa ne kaza an wawa ne kaza na sani mai kaza a jihu ba shi hankulin as amma dai dole ne mu hada kuma abin yana da ban tausayi yana da ban takaici irin yadda magabatanmu na wannan jiha da na ƙasa baki dai kowa ya kama bakinsa ya shiru gaskiya kamar yadda ake faɗa ba mu addele mu ga magana don mu talaka muke ƙananan mutane ne amma manya mun so su hito su yi magana mu goya musu baya mai musu addu'a ta alkhairi to a tagaicen tagaitawa abin akwai ban tausai ba daɗin ji ga abin da ke faruwa tabbas yan matan nan dai su guda goma sha ɗaya ne ruwaya ingantatta ta bakin ubannansu da ke magana da su kullum kowane lokaci abinda suke gaya min cewa tabbas akwai daga cikinsu guda uku sun haihu yanzu shayarwa suke yi akwai daga cikinsu guda uku su kuma suna da ciki shidda kenan biyu sun haihu uku na nan da ciki saura biyar biyar ko su ana tuma su saboda su ma dai an amar da su kuma an amar da su ga ƙananan yara ‘ya'yan waɗanda ke rike da su kamar yadda suka yi mana bayani to in ka ji yadda ake ƙoƙarin a kwana da su a yi ma'amala da su abin sai ka ce ba mutane ba ne sai an kama makoshin yarinya an rike ta ga labaita ta saki jikinta da namiji ya hauta ya tara da ita wannan shi ita a ƙarama ƙuba wadda ake musu sannan wadda kasan bayi suke a garge wadda duk ake son a umarni da kamo ta ake yi ko a sa ta aiki kamo ta ake yi kuma abin ban mamaki sukan yi rashin lahiya kuma har a kawo su asibiti ta cikin gari su ga likitoci na cikin gari a koma da su to wayannan maganganu mun shayin sunan wasu sai ta suna faɗa don me za a ce kaza ai wannan cin zarafi na yi wannan duk wanda ka ji da haka ɗayan biyu ko bai da hankali bai da tunani ko kuma ba 'ya'yan shi ne a can ba ko ba da shi ce a can ba mutane sun zazzage ne kwarai akan magana da nake akan waɗannan da mai da matani mai zahi babu ruwana abinda ɗani yi na roƙi allah taimakonsa bisa ga abinda nake faɗa in gaskiya ne ya kama mini kar ya sa in razana in ji tsoro wallahi ban razuna ban ji tsoro ba sannan in ji tsoron wa suwa ne ne zan ji tsoro waɗannan fasikan mutane mutanen banza marasa mutunci saboda ne wa ya hito ya magana hayo wacce wani abu ba mutane ba ne a can ba 'ya'yanmu ba ne a can wayan ga maganganun da nake gama maku wallahi akwai maganganun da ba su haduwa har abada na takaici sai dai a haƙura kawai a wuce su roƙi Allah mai kowa mai komai mabuwayi mai ƙarhi marin jayi bisa ga dukkan komai ya kawo sauƙinsa da tallafinsa yaran nan duk da an ɓata musu rayuwa su dawo ga hannun uwayensu su gansu muna roƙon Allah ya hanyu ya kayyumu mu ya Allah ya rahman ya rahim kai ne al'ahadu as-samad al kai ne ka taimaki Musa alaihi salatu wassalam bisa ga jabbari fir'auna da ya so ya kashe shi da ka da nuhinka bai kashe shi ba yin raya shi ya zama mutum annabin Allah ka aiko shi tsakiyar fada cikin gida wajen fir'auna bayan ya rayu nan da ikonka Allah da ƙarfinka da dabarunka waɗanda ake wa mabayinka taimako ka taimake shi ya rayu nan cikin gidan da ake kisan ɗiya maza jarirai na banu isra'ila amma ka tsirar da rayuwar musa ba yanka shi ba Allah ka tsirar da waɗannan yara kawama ibrahimu alaihi salatu wassalamu taimako cikin ƙittawa sadda za a ji shi a cikin wuta ka ba da umarni ga wuta Allah ta kasance sanyi da salama da aminci ga ibrahim alaihi salatu wassalam ba inda garwashi ya taɓe shi ko tururin hayaƙi ko wata kuna tasa babu wutar da shi ta kusanta zan jahannama ibrahimu alaihi salatu aka jefa cewa da kasan yadda ake halba bindo ya fada tsakiyar wannan wuta Allah da ikonka da ƙarfinka da buwayarka da rinjayenka Allah kakkar Ibrahim alaihi salatu wassalam muna roƙonka ya Allah bisa ga waɗanga ayyuka naka da basu baye ka ba kai yi su tutut ga bayinka Allah ka yi irin wanga aiki ga waɗannan yara yan mata yan ƙanana mata masu rauni ba su ji ba ba su gani bayan Allah sun shiga taskun azzalumai Allah ka hidda su cikin wannan tasku. Allah ka yi aikinka al'amarinka yana tsakanin kawulasan da nuni sanda duk nuhin abu haka ya zamo sai ya zamo Allah ka agaje mu ka agajo annan yara Allah ka fidda su daga yau ko da yake ba a haddade ma lokaci Allah muna tuba Allah ka fidda su ka fidda su su zo ga uwayensu su na ah, ah. to shine an tattauna tattaunawa ta kai tattaunawa ga takardarsu da bayanai da ke ciki da inda sun ka kai da yadda an ka yi da yadda za a yi nan gaba sun tabbatar da cewa sun ba da lokaci ko a biya miliyan ɗari ko kuma yaren na a neme su a rasa sai lahira wallahi umarnin da sun ka bai kenan abin da sun ka bayar kenan abin da suke son a yi kenan miliyan ɗari kuma ina gaya muku duk wanda ya ce gwamnati ta tarayya ta jiha ta wata hubbasa ciki karya shi inda dai an kai tuwa yau sai in yanzu za su yi amma wayannan mutane su ne ke hita kamfe su ne ke neman a zaɓe su da shike ba mu san ciwon kanmu ba ba mu damu da waɗannan yare ba ba ɗiyanmu na ba kuma muna nan mun yi na'am abinda za mu yi kenan da wace hujja da wani dalili menene za a gaya muku menene aikin duniya menene harkar duniya ya za a kimanta mutum yau da kamfe bai kamata a ce wai ana kamfe ba kamata duk jihar ga dakatar da komai kowa ya tsaya cif sai an ga yaran nan sun hito ai magana a ce yara ai federal gamman ne can suke makarantar federal gamman to ai yara su ko yan jiha ne in federal gamman ba ta yi ba jiha ita ba ta yi tunda tana da ake ya'yanta ne yan jiha ta ne makarantar cikin jihar ta take inda suke iko inda suke za su karɓi kuɗi domin raya ƙasa da karkara da al'ummar ƙasa mila ba a hidda kuɗin ƙasa na al'ummar wannan jiha a fasu waɗancan yara me miliyan ɗari a gwamnati babu abin kunyar da ya wuce shi da lalace da na ƙasa da komawa baya ga gwamnati da za ta bar wai sai yaƙenta 'yan jiharta sun zo sun yi bara karo-karo naira goma-goma naira hansin-hansin a biya ya rasa a yi magana a ce aha ba haka ya kamata ba a zuwa iske so yi kaza a zan ya an kai ne ni son na tsari a ce gwamnati ba ta sani ba ya an kai mun san suna can tsare a ce hukuma ta wannan jiha gaba ta 'yan sanda da dss da wadawa da wa ba su sani ba sannan a ce ba su san kuma hanyar da za a bi a hidda su ba al'amari ƙasar ga ya ɓaci kamun mutane ba bari an kai ba wanda aka kama sun ta yake nan sai dai su halaka can ba wani mataki da ake ɗauka kullum za ka ji an kashe wasu kullum za ka ci an kama su sannan ba abin wasa ba ne abin da za a faɗa kawai a yi dariya a wace a tashi shi kenan gwamnati kan ta ƙwarai tsayin daka za ta yaron ta guda mutumin ta guda an ka ce ya salwanta yana hannun wasu azzalumai to sai inda ƙarfinta ya kare kuma shi za a yi ba wani aikin da za a yi to amma ba a yi ba kuma ba a nuna za a yi ba kamar yadda ni ga muku kalaman da ubanne sun ka gaya mini tsakana da su walla ba su faduwa wurin ga abin da yara su gaci ya kai wani na yaro kawai matashi duk da ya rashin da'a da ladabi ya ce matar shugaban ƙasa 'yan lokuta ba kamo shi ba ha ku haɗi gaskiya don allah jama'a tuni ya shiga hannu an ka doddoke shi sannan 'yan ƙasa mawaƙa da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da mata da maza da yare da manya suka tashi ana ta musu takkai aka saki yaro yaya an kai dabarun da aka gano yaron nan ta hanyar bibitan kafafen watsa labarai da sadarwa da intanet da mi kuka ce mai takurar ne da whatsapp da mi da mi an gano shi an kace fada shugaban kasa gaban matar shugaban kasa an ka doddokai an ka shure shi an ka walakanta shi an ka tsare shi su waɗanda ba gano su ba kullum ina gaya muku al'amarin nan da lauje cikin nadi wasu suna za kusa-kusa su ce don ba diyansu ba ne na'am don ba diyansu ba ne daɗiyansu ne tuni da yanzu sun hito wata kudu ba da nina ce da ɗan gwamna an haka ma da dai ma za a kama shi tashi an kana tabi gobe oh, o ya za ka wa ɗan gwamna addu'a kaza kaza ce in eh, an kama yana su kudin waɗanda ana sako waɗanga wallahi da an kama idan za a sako su kai jama'a na za a sako su tun da ba a kama ba ba a sako su babu ruwa ne shi na ce hina kamfe din shi ga aiki ka basidi ɗan ƙaramin aiki mai sauki ka kasa ka ta kana kamfe kana bacin wani mun takka ciki da kashi ka zo kana ce ma wani waiwari tusa shi kai ya jama'a to miliyan ɗari ne duk an azamu na su taimako ake so na kowa kuma daga yau ya fara don girman allah yan wa musulmi don girman allah yan wa musulmi don girma Allah yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah ku ba da gudunmuwa ku ba da taimakonku gwargwadon abin da ya sawaka a hada a hada waɗannan kuɗaɗe miliyan ɗari a fansa yaran nan ubannai sun ce da motarsu da gidajensu da hilayensu za su saida mu ko sauran al'umma mu haɗa. a ga cewa yaran nan an fiddo da su illa iyaka Allah shahid da su Allah kai ne mai ƙarfi marin jayi wanda ya halicci samai da ƙasai sama ga ta nan tsaye ɗabaƙa guda bakwai wata saman wata wata saman wata amma tsakaninsu babu ginshiki kuma sun tsaya fadda ilbasara. basara hal min ka sake duba gani kana wani wata baraka ko wata ketuwa ko caguwa ga sammai tonar da suke in ka yi ta sai dai ganin ka shi dawo ma gaskantacce amma ba ganin barka hadita Allah kenan mai ƙarfi mabuwayi Allah muna kai kukanmu muna roƙonka mun kasa ba mu iyawa muna tuba gare ka ya Allah ka karbi tubanmu ka karbi addu'o'inmu Allah ka fiddo da yaran nan ba tare da an ba da kokobo ba in sai an ba da kuɗin kuma Allah ka ba mu kuɗin mu bayar sannan jama'a kowa ya niya Allah shi ba mu ikon taimaka amma ku sani duk wanda zai bai ba mu sun wazo biya ba mu sun naira 20 ba mu sun naira 10 Tun Allah ku kama daga 20 a 100 ɗari biyu ɗari biyar naira dubu kowa na da sunan waɗancan na da cananka akwai su kowa shi ba da tahi gudunma da ƙudurin cewa yaran nan a fiddo da su allah ɗaya san girman ladaku allah ɗaya san adadin alkhairin da za ku samu a wurinsa man hayan nasa jami'an faka an na mami'e Eh? wanda duk ya ba da guduma ga rayuwar wani kamar yara duk mutane ne gaba ɗai kuma aiki na ƙwarai da tabbatar da shi aikin ƙwarai ne da ikilasi ya higa yi shiga wanda baka kosa inda ya toba wallah magana gada kai sai shekarar da na ga uban yarinya guda daga cikinsu wanda ya same ni gida ban san kowa daga cikinsu ba amma na san yarensu na can tsari ko kuma kun sani to wanda duk abin yadda ma ya sha ma kai yana jin ciyon abin nan don girman allah ya ba da gudunmuwarsa dubu biyar goma ishirin hamsin ɗari har zuwa miliyan guda a tara a ba ubannansu wanda suka yi magana da shi shina nan kai ku bari in ga muku hatta da uwar dogo gide ta damu ga lamarin yaran nan wallahi tana can yau da sati uku tana roƙo nai shi mai da yaran nan ga uwayensu uwa ta ta ciki ne amma ya gitta sharaɗe cewa ko shi shi na da na gaba gare ma dama ba da so an ka yarjejeniya ba shi ma sai da ya ta yi lahira don haka yanwa musulmi aiki na gare mu kuma allah shi ya yi muna wannan musiba da muke cike a wannan ta tamu najeriya shi kare kowa daga wannan mugun bala'i shi kare mu gaba wanda an kai allah muna roƙonka ya isa ka dakatar da shi da kanka ya allah ka tsaye da hannayen waɗannan mutane ga kamun al'umma musulmi a wannan ƙasa ta mu Najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh